kamacin da yanzu ko kuma gobe a amsa inda lokaci ne أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكمل لنا دينه وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرين دبقي لوسر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biyu a wannan masallaci masjidu ahlul bait was sahaba a wannan layi na Husaro a wannan unguwa ta tudun wada a wannan gari namu na Kaduna Allah shi kaɗai muke roƙo kada ya sa abin da muka sani ya zama musiba a kan mutum na hankan da mala amur ah, za mu abin nan akan makalla bismillah ليه في البر ايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من البر أن تولوا وجوهكم إلى المشرق والمغرب ولكن البر من آمن نعم ولا الله يجيء والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس نعم أولئك الذين خلقوا وأولئك هم المتقون نعم الله تعالى يكي من ليس البر وليس البر وأن من يبياني a satin da ya wuce albirru da yadda ya zo cikin ƙwa'ani da kuma muka ce ma'anonin da malamai sun ce albirru shine ismin ne jami'ul li kulli kairin fi wa wal shi shine albirru to da wasu suka ɗauka cewa kiristoci sun ɗauka kallon ɓangaren da suke wajen ibada shine ɗa'a ga Allah yahudawa sun ɗauka haka ko wasu daga cikin musulmi sun ɗauka sallah ne kawai ɗa'a ga Allah sai Allah ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir muke bayani akan al-iman lughatan wa istilahan da kuma wato ma'anar imani da Allah yana kunshe da abubuwa guda hudu sannan muke magana akan imani da ranar lahira da imani da mala'iku sannan wal kitab al-kitabu anan suka ce ismul jam'i ne an kawo alkitab amma ana nufin walkutu da imani da littattafan Allah subhanahu wa ta'ala sannan wannabiyin muke magana akan ainihin wato annabiyin annabawa wanda ana kiran annabawa da annabawa ne saboda abu guda biyu imma ana kiran annabawa ne minan naba'i daga labari Allah ya ce li kulli naba'in Mustapha, qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alim al-khabir amma ya ta sa’alin anin naba abu to ba wani wanda Allah ya zaɓi cikin halitta ya yi da zai turo mala'ika ya faɗa masa saƙo daga wajen Allah shi kuma wannan ya faɗa wa al'umma sai annabin Allah da wannan ne sa ake kiransu annabawa sannan ana kiransu annabawa ne saboda ne daga minan nabuwati ne annabuwati shine almakanul murtafi wajen da yake ya kowane waje ɗaukaka to ƙarshe matsayi a wajen Allah shi ne Allah ya naɗa ka annabi kuma ba takara ake ba ba fasta ake sa ba in Allah ya ce kai ne ko yau aka haife ka ta zauna sannan Allah ya yi magana cewa atin mala da ba da dukiya to wannan ayar idan ba a manta ba ta tattauro rukunnan imani guda biyar shine al-imanu billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyi hadisi dogo wa yadda ake kiran fatiha a ce mata ummul qur'an wannan hadisin nabi da ke cikin arba'una hadisi shi ake kira kuma ummus sunna malamai sun ce yana daga cikin falalar da sahabban annabi muhammad suka samu ta yadda duk wanda ya zo bayan su bai isa ya samu wannan falalar ba shine malamin da yake zuwa ya karantar da annabi mala'ika jibrilu wani lokaci sai ya zo ya hada gabaki daya ya karantar da su da annabin a lokaci daya wanda kaga su sun samu falalar ganin mala'ika ido da ido ko da a sura ne ta mutum ba kai da ka zo ka ce mana kaga mala'ika ya daure ka da mi wallahi da mu dauka kawo ka ciki wallahi ko kuwa amma su sun gan shi sai na umar ya ce baina ma na hannu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alaina rajul shadidu bayadi shadidu sawadi sha'a ko لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه على ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام sai annabi ya ba shi labari akan musulunci da ya gama sai yake masa sadakta sabai suka ce fa adibna da ya gama sunan yake akbirni iman sai yake masa al'imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi wannan shine arkanul iman a wajen musulmin duniya sannan malamai suka ce Allah ya turo mala'ika jibril ne a sura ta mutum ya karantar da arabi shi yasa daga ƙarshe annabi ya tambaya a tadaruna man sa'il kun san kowa mai tambaya suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam sai manzon Allah ya ce haza jibrilu atakum yuallimakum dinakum ya zo dan ya karantar da ku addinin ku domin ba a so akan wannan asasin a samu sabani shi yasa duk duniya babu sabani tsakanin musulmi akan wannan arkanul islam din da arkanul wa iman amma banda shi'a su shi'a shika-shikan musuluncinsu daban ne su sun ce buniyar islamu ala kamsi na farko as-salatu sallah na biyu zakka na uku aikin hajji na hudu azumin watan ramadan na biyar shi ne alwulaya shugabanci sannan suka ce walam yunada bi shay'in kama nuje bil wulaya ba a yi kira da wani abu ba a musulunci wanda yake da muhimmanci kaman wulaya. mai wulaya shugabanci a aqidar shi'a ba za ka taba zama musulmi ba sai ka yadda kafin annabi ya koma zuwa ga Allah ya nada wasu mutane guda goma sha biyu su ne shugabanni yadda da wannan a addinin shi'a yana gaba da kalmar shahada wayannan mutanen guda goma sha biyu mutum na farko idan kana jin ana shi'a imamiyya shi'a masu shugabanni guda goma sha hudu na farko shine ali bin abi talib wanda ana masa laƙabi da al-murtada ali bin abi talib ya rasu hijiran manzon Allah na da shekara arba'in. na biyu shine al bin ali ana masa laƙabi da azzaki. an haife shi hijira na da shekara uku ya rasu hijira na da shekara ainihin wato hamsin sannan akwai al-hussein shine na uku dan ali bin abi talib ana masa laƙabi da sayyidu shuhada an haife shi hijira na da shekara hudu ya rasu hijiran manzon Allah na da shekara 61 a laƙabi ko eh su ba eh su sannan akwai ali bin hussein wanda suke masa laƙabi da zainul abidina an haife shi hijira na da shekara 38 ya rasu hijira na da shekara 95 wannan ali zainul abidina wani abu da zai baka mamaki wallahi ba dan sai na umar ba da ba a haife shi ba an je bayan an rubuta daular farisa iran kenan aka kamo bayi guda uku daga cikin bayan ya zaɓi wacce ta fi kyau daga ciki ya ce babu wanda zai ba su yi kan manzan Allah Hussaini wannan bai wadda sai na Umar ya bayar da ita ga Hussaini wannan ita ce ta haifi ainihin a Imam Ali Zain al amma kuma suka rasa abin da za su saka ma Umar da shi ke zagi sannan akwai na biyar shine Muhammad bin Ali bin Hassan wanda ake masa laƙabi da al an haife shi hijira na shekara hamsin da ainihin wato bakwai ya rasu hijira na da shekara 141 sannan akwai jafar bin muhammad bin ali as-sadi wanda ake masa laƙabi da jafar sadi abinda zai baka mamaki yadda jafar sadi yake da dangantaka da jika ne na sayyidi ali ta bangaren uba haka kuma yake jika ne ta bangaren wato sayyidi abubakar ta bangaren uwa ke sa wata rana yana zaune wani mutum ya tambaye shi yaci ya hukuncin yi mata kobi kwalliya sai ya halatta ai da ala abubakar na siddiq sayfahu abubakar siddiq yana yi mata kobin shi kwalliya sai wannan mutumin ya ce masa a kula a siddiq bi nafsika kai da kanka kana kiran abubakar ka ce masa siddiq sai yace na'am fa wasaba wasabatan sai wani irin zabara wasu al-qibla sai ya kalli al-qibla yaci fa mallam ya yaqul lahu siddiqun duk wanda bai kira abubakar ya ce masa siddiqu ba fala Allahu lahu qawlan fi dunya wal akhirah kada Allah ya gazgata maganar shi ma duniya da lahira lala in addinin gaskiya za a yi a ina ne jika zai zo kowa mabiyan shi ce su sarki kakan shi ba zai taba yiwa ba da saboda haka wannan shine al-Imam Ja'far Sadiq an haife shi ranar shekara 83 ya rasu hijira 140 da ainihin wato bakwai da takwas sannan na bakwai shine Musa bin Jafar bin Muhammad wanda ake masa laƙabi da alkazi sannan akwai na takwas shine Ali bin Musa wanda ake masa laƙabi da arrida an haife shi hijira 148 ya rasu hijira 203 sannan akwai Muhammad bin Ali bin Musa wanda ake masa laƙabi da aljawad shine na tara an haife shi hijira 195 ya rasu hijira 220 sannan akwai ali bin muhammad bin ali wanda ake masa laƙabi da aliyu da hadi an haife shi hijira 221 ya rasu hijira 254 sannan akwai alhassan bin ali bin muhammad wanda ake masa laƙabi na sha ɗaya al'askari an haife shi hijira na da 232 ya rasu hijira 260 na goma sha biyu shine muhammad bin hassan bin ali al-mahadi al-ga'ib al wanda suke jira sun ce ba zai fito ba sai kowa ya zama dan iska tukunna sannan za su zai fito ya sa suke ta yin auren mutu'a da abubuwa duk in ka lura za ka ga kaldu wani sha'ar na addini sun watsar da shi babu su ne kiɗe-kiɗen ganguna ba ka ake ba eh, su ne ki eh, dama annabi ya ce mana manyan ishi min kuma sayar tilafin ne bayan sun fara sa mutane a akwati ba in an mutu to billahi labi dama duk wanda ya je ya shiga addinin da ake sa mutane a akwati to shi ma ya san sai a hankali kuwa eh, Allah ya kiyaye to wa'annan mutanen saboda haka mahadi guda biyu ne akwai mahadi na sunna akwai mahadi na su sai yasa mahadin ma wasu sun bayyana daban-daban a sudan ma wani ya taba zuwa yake shi mahadi ne a makka wata rana da rana tsakiya kan wani mutum da magoya ban shi zai kama kashe mutane wai shine mahadi ya bayyana billahi to kuma mutane ta to wannan wani irin mugun mutum ne a ƙasa mai ƙarfi ka zo ka kama kashe mutane ka ce ya kai mahadi wallahi wasu suka da ma mai zagi aka ce ta yi ta yi kan ma'aiki ne suka ce wallahi kowa ya suka anta mai zagi akan shi wannan muhammad ali sabo ne ya yi almahadi wa asharatu sa ya yi bayanin mahadin gaske da kuma wannan mahadin nasu da suke maganin cewa in ya zo dan damfara da kuwan nayin da ciwa daga cikin aikin da mahadin su zai in ya zo sai ya rusa ka'aba sannan sai ya tada matar manzon Allah sai ya tsayar mata da haddi wai ta zalunci na Fatima sun ce idza idza zahar al mahdi fa innahu in Mahadi ya bayyana lallai shi Mahadi. Su ya dauki fansa akan nana Aisha saboda ta zalunci ainihin wato nana Fatima kuma akwai wata aqida ta su taraja za a wani dan karamin tashin alkiyama kafin a tashin alkiyama na gaske wato wanka kana neman kurafat da tanke da tatsuniyoyi da dururu to ka shiga addinin shi'a in ka shiga ka riga ka gama ba abin da ba za ka gani ba a ciki to wa'annan mutanen guda goma sha biyu wallahi duk wanda kuka ga yana da aqidar shi'a in dai ya san ta yake to wannan shine aqidar da yake da ita a zuciyar shi bai yadda ba cewa kalmar shahada tana daga cikin rukunin musulunci yadda cewa wa'annan mutanen guda goma sha biyu Allah ne ya naɗa su sayyidi abubakar da umar da usman suka zo suka yi gazbu suka kwace yana gaba da kalmar shahada a aqidar waɗannan mutanen wannan shine arkanul iman arkanul islam a wajen su to shi yasa har yanzu mun ce idan akwai wanda ya isa a cikin su ya zo ma a tattauna akan arkanul iman da ainihin wato arkanul islam mun ce idan akwai ka taɓa abin ne idan akwai wanda ya isa ya zo a tattauna da shi akan arkanul iman da arkanul islam mu namu na farko annabi shi ya faɗa da bakin shi kuma sannan gashi aya ta tabbatar da guda biyar a nan wata ayan Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu sai ce aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladhi anzala min qablu wa man yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida guda nawa kenan biyar watan ayan ta faɗi guda uku amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi in kana neman guda ɗin duk da ka za ka samu shine imani da kaddara eh inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu Takadira to ga arkanul iman a wajen shi'a na farko ka yadda wulaya wannan shugabancin din har waye da shi ne farko a cikin addinin shi'a ka yadda cewa lallai annabi ya naɗa wa'annan mutanen guda goma sha biyu shine arkanul iman daga ciki na farko a cikin addinin shi'a na biyu sannan sai tauhidi Allah wa alama musamman irin tauhidi bane na biyu bayan tauhidi sannan sai ainihin wato akwai almi'ad alƙiyama sannan akwai ainihin wato al'adul ilahi adalcin Allah subhanahu wata'ala wannan yana daga cikin arkanul iman a wajensu al'imama shine alwulaya at-tauhid almi'ad al'adlu sannan sai ainihin wato almi'ad wannan shine rukunin imani a wajensu dan girman Allah ba a haɗu ba a arkanul islam ba a haɗu ba a arkanul iman wata tasha ce za ta haɗa mu da su babu yasa duk wanda yace wai yana so ya hada kai tsakanin musulmi da shi'a to ya dauko maka shi aikin da ya fi karfin shi to wannan sai ya bayar da wannan maganar da nake yi usulul kafi ustaz muna da shi ko muna da usulul kafi wani yace kafi kafiri kafurfi usulul kafi ya tabbatar da wannan maganar a cikin wato mujalladi na biyu hadi shafi na 17 suka ce daga abi jafar qala ya ce buniyal islam ala ala salati wanzakati wasuwami walwilaya walam yi nada bi shi in kama nuje bilwilaya suka yi wannan magana sannan arkanul iman din su wanda yake su yi je littafin alika shi kulgita idan shi'a ne asali shi'a wa usuliha ya kawo ga arkanul iman din su su a wajen su kuma wannan suke tauraron tafsirin ko ba a lura ba an gane ko ba a lura ba ai yawa wanda suke sauraron tafsirin ko ba a lura ba Eh, akwai ran da yana bayani haka tiryan tiryan yake bayanin ga arkanul islam a wajen su ga arkanul iman to sannan matsayin wanda bai yadda da wannan aqida tasu ba akwai ɗaya daga cikin manya manyan malaman su Muhammadu al-Baqir al-Majlisi a littafin shi Biharun anwa a mujalladi na 23 a shafi na 90 da ainihin wato tara wanda tsaba'atu mu'assasatul wafa Bairu suka buga labanan bugu na uku wannan aka buga hijira na shekara 1303 wanda aka buga shi miladiya shekara 1993 ya kawo magana daga mufid yake cewa innal mufida qala ɗaya daga cikin malaman su wanda ake masa laƙabi da mufid ya ce ittifaqatul imamiyya lalle su yan shi'a imamiyya sun yi ittifaqi ala annan man ankara imamata ahadin min al-a'imma duk wanda ya wannan maganar da muka faɗa in dai bai yarda da ita ba hada to yayi musu ma wajabahu Allah lahu min fardi sa'a abinda Allah ya farlanta masa cewa dole ya yayi biyayya akan wannan sai yace fa huwa kafirun murtaddun an islam duk wanda bai yarda da wannan ba arnin yayi rida ya bar addinin musulunci sannan ya tsara kawowa daga cikin usulul kafi daga Muhammad bin Muslim suka ce wai yace sami'tu aba abdullahi ya yaqulu al'a'imma bi manzilati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa'annan mutanen da muka lissafa guda goma sha biyu wai matsayin su daidai ke da matsayin manzon Allah illa annahum laysu bi anbiya wai sai dai su ba annabawa bane wala yahillu lahum min an-nisa'i ma yahillu lin-nabi kaji wata tafka da warwara da kai da baban kaɗe ne sai dai kuma sai dai kuma sai dai kuma ko kuwa shikenan wa illa annahum laysu bi anbiya sai dai su ba annaba bane wala yahillu lahum min nisa'i ma yahillu lin nabi amma abin da ya halatta ga annabi na mata bai halatta duk wanda ya zo ya ce mana kai tsaye ya halatta zai a wurin matan annabi ai mun san wannan arne ne dama matan ta gare shi inda Allah ya ce mana annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum yadda ba zai yi ka auri mamakka ba zai yi kuma ka auri matan manzon Allah sai yake cewa fa amma ma kala zalika fa hum fihi bi manzilati rasulillahi amma abin da ba wannan ba ne su da manzan Allah ɗaya ne me a tsidar mu dangane da annabi shine babu wani mutum a duniya da zaka dauko shi ka kwatanta shi da manzan Allah ta ko bi ayi waje himma ta kowace fuska ba wani mutum da zaka ɗaga shi sannan ka dauko manzan Allah ka ce eh, ma zaka yi ya babu to wannan yana daga cikin sannan ya ƙara kawo wata magana wannan maganan tana cikin alkafi kitabul hujja babun da sunan babun babun ruhun lati yusaddidu Allahu biha a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da da uku rakam hadisi na uku sannan ya ƙara kawo wata magana yake cewa daga abi abdullahi annahu qala yace salasatu la yanzuru Allahu ilaihim yawm al mutane guda uku Allah ba zai kalle su ba ranar al-qiyama wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi na farko manidda imamata min Allah laysa lahu duk wanda ya da'awa yake shi shugaba ne bayan annabi kuma shi ba shugaba bane na farko kenan Na haka su a akidar sa Abubakar yayi da shugabanci na haka ba shugaba bane Na haka Allah ba zai kalle shi ba ranar alkiyama kuma yana da azaba mai sannan wa man jahada imama imaman min Allah duk wanda wannan magana da aka faɗa aka ce maka Allah ne na su kace baka yadda ba to kai ma kana daga ciki Allah ba zai maka kallo na rahama ba kuma sai ka shiga wuta sannan wa man za'ama anna lahuma ay shaykhaini al-azimaini Abi Bakar wa Umar fil Islam nasiban duk wanda ya rai cewa Abubakar da Umar da Usman suna da wani rabo a cikin wannan addini to shi ma Allah ba zai masa kallo na rahama ba ranar tashin kiyama wato abin yana da girma fa Ke sa kuke ganin malamai na da da ne yanzu ba sa sassauci akan abin da ya shafi al'amari na shi'a to idan ka ɗauko arkanul islam da arkanul islam tun da aka rabu babu abin da musulmin duniya suka haɗu da shi a kan shiya alwalar mu daban tasuwa daban ko idan ka tashi sallar jama'a mu ne ahli sunna maka ɗauka wajibi ne su shi a basu yadda ba sun ɗauka cewa sallar jama'a farilla ne ke samu muke da jam'in sallah guda biyar a wuni eh, mu fi ka ɗauke ta mu muka ɗauka cewa sallar jama'a farilla ne su sun ɗauka fi ne da haka mu muke da jam'i guda biyar muna da azhar da la'asar da magariba da isha'i su kuma suna da zuhurai ne da magaribai ne da haka aqidar su shine sai dai ka bari la'asar sai sai ka hada azhar da ni la'asar sai ka bari isha'i sai sai ka hada azhar magariba da ni da isha'i sannan idan ka dawo ta bangaren gidan annabi mu mun dauka cewa ƴaƴan annabi guda bakwai ne akwai uku maza hudu nawa a aƙidar su su bace da ba sun ce ya ke kaɗai ta annabi duk sauran agololi ne zuwa da su aka yi gidan wannan ita ce da su kuma kana gane haka ne yanzu duk wanda ya ji mu daga ko ina yake a duniya inda zamu ce mun ba shi aiki aikin da muke su dan Allah ya nemo mana kasafin da shi a suka taba waka ga alƙasin ko Abdullahi ko Ibrahim kun taba jin sun kafa tanti suna maulidin alƙasin da Abdullahi da wai suna yi ba sa yi saboda aqidar su basu gamsu cewa ƴaƴan manzon Allah bane ballantana Zainab da Ruqayya da Ummu Kursum saboda me saboda biyu sai da na Usman ya aure su an tabbatar tun da aka kafa duniya har yanzu da nake magana har ta ƙari babu wani mutum da ya taɓa auren 'ya'yan annabi guda biyu sai sai na Usman kuma annabi ya ce mana idza atakum man taradawna dinahu wa kulluhu wa amanatuhu fazawwujuhu in mutum yazo yana da addini mai kyau da ɗabi'a ku bashi aure shin dan Allah yi annabi ya faɗa abu ya kin aiki da shi eh ba zai yi ba dan an tambaya Aisha ya dabi'un annabi take kana kulquhu alquran kenan duk wanda annabi zai dauki aure ya bashi wallahi mutumin kirki ne to in suka yadda akwai alaka ta aure tsakanin sahabbai da gidan annabi abin da suke so su dasa na banna ba zai da su ba dole zai rushe wannan yana da gaske to shi yasa kake gani in kaga an gina masallacin juma'a to su ba sa gina shi yasa duk garin kaduna ba su da masallaci ko suna da shi na juma'a babu saboda sallar juma'a ba farilla ba ce na fila ce a wurin su kuma na rantsi da Allah in sun je masallaci sun yi sallar juma'a wallahi illa asar sai sun saki wannan yana daga cikin aqidin sau aka in ka dawo ta bangaren matan annabi akwai matsala sun ɗibi wasu daga ciki sun zuba wuta daga ciki akwai na Aisha akwai na Hafsa duka sauran matan annabi sun yi kwande din wannan yana daga cikin aƙidinsu wannan duk muna faɗa ne sun sun sani mun sani mun karanta a littattafansu kuma mun san haka sun san wannan na je maraban da na gama karatu bayan na gama aka tambaye ni kan matsalan ashura lokacin muharram ya zo ne bayanin kasuwar mutane uku a kai sashe ne ban sani ba akwai wani ɗan shi'a ya zo daga kano garin duk ƙarshen wata sukan ɗauko shi zo yi musu karatu na kwana uku kwana hudu ya shigo da malam malam shi yana saɓawa layi a gafara ya zo zai tambaya ya shigo kun san wani lokaci in mutum ya ga zai sha wahala in ya ci ya zo tattaunawa ya zo zai muƙabala sai ya zo tambaya daga tambaya sai abu ya juye sai ya zama jayayya ya mun tambaya na bashi amsa ya mun tambaya na bashi amsa da naga abin zai juye zama jayayya sai ce a nan karatu muka zo kuma duk wanda ya san mu ya san muna da tsarin tattaunawa waje muke nema da lokaci a sa sai ka zo ka juye duk abin da zaka juye ka kara aƙidarka to daga baya aka yi alkawari da mu da shi da ɗan garin ina faɗa wannan magana ne saboda na san sako zai kai kano kuma in na gana ma zan iya kiran sunan shi da in ke shi wallahi to shi kenan daga baya daga baya ya zo ya zo wai shi wai shi ya yi kaset wai shi ya yi kaset wai sai dai ya aiko man da kaset na ce a wai neman aika na ce ne in kaset ina kake nema ka je kasuwa ana siyarwa Eh? a shi ya sanya ai ni na san wannan suna da wake a eh, haka ne to shi kenan bayan wannan daga baya na kira shi ta waya cikin azumin nan mun kai minti goma muna magana da shi na faɗa mai na ci na rantsi da Allah ba za ku iya defendin ɗin da ku ba kuma wannan maganar nake faɗa na san sako zai tafi idan sako ya tafi mun faɗa mun ce wallahi tallahi babu wani wanda dan matar da aka haifa a cikin su a Najeriya nan gabacinta da yammacinta da kudancinta da arewacinta wanda yake da tuhuma wata aqida wanda yake da tuhumar ahlus sunna akan wani abu wanda ba za mu iya bashi amsa ba babu mu kuma wallahi muna muna da tuhuma akan aqidin su wanda ba za su iya ba mu amsa ba kuma duk wanda yake da gaske ne zai iya ba mu amsa to mau'idukum yawmuz zina wa an yusharun nasu duha wannan shine wannan yana kaɗan daga cikin wato aqidin su shi adam Allah ta'ala ya shirye da mu saboda ka karkaba in ka dawo bangaren Qur'ani akwai matsala yasa sai ka shi ma kanshi mai tafsirin ko ba a lura ba da ga Qur'anin a gaban shi amma wallahi sai ya ja ayat ta shi wasu ma sun ce wai in ya aje Qur'anin nan gefe to akwai kuma mai fasara turanci to da fasaran ba zai yi wasu ya duba mai turancin ai kowa ya san akwai sanda wannan suka yi harkar gwagwarmaya a baya yaro da ibnu kasir zai yi karatu sai da ya bude yake to jama'a ya hakuri ya manto ne wasalin a gida in ba na hau billahi lazi karatu ba wasali ba zai yake to da ba da Allah ai hakuri wallahi ya manto mai wasalin a gida amma kuma da haka da renin wani shekari suna amawa wai su ne kawai ahli sunna su ne wa su ne amawa mutumin daga qur'ani a gaban shi da ayan yana ja tana zan shi amma kuma yana ce mu wasu ainihin wasu amma Allah ta'ala ya shirya da mu wannan yana daga ciki shi yasa yanzu a unguwar a cikin matasa ɗalibai na sunna idan kai shela ka ce kana neman ma'adata ƙur'ani Allah ina ganin sai kai pick up ko trailer ba haka bane yanzu makarantun mu na haddan ƙur'ani kaga Allah ya yawa da su dan Allah ka koma ɗaya janabi su waye za ka iya ciro ɗaya mutum ɗaya a cikin su mahaddacin ƙur'ani wata makaranta suke da shi a nan iri ta haddace ƙur'ani da ta taɓa yaya ɗalibai ga su mahaddata ƙur'ani babu saboda haka bayan za a haɗa dukan ganga da haddace ƙur'ani ba zai yi ba afa naja alil musulmi na kalmujirimin malakum kaifa tahkumun am naja alil ladina amanu wa amilu salihati kalmufsidina fil ardi am naja alil muttaqina kalfujjar ba zai taɓa yiwa ba Da wannan tambihi ne muka yi domin tun da aka dan fara azumi ba dan taba ba to wannan mun dan abun nan saboda haka Allah ta'ala yake ce mana wa atal mala mutum ya bada kudin shi ala hubbihi yana son kudin mun fara kawo kissan wato wannan a wannan bai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya saukar da lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun shine Abu Talha yazo yace ya rasulullahi wa inna ahabba mali ilay albayruha wallahi dukiyar da ta fi soyuwa a wajena ita ce gonar bairuha na bayar da ita saboda Allah kuma na damka ta hannun manzan Allah manzan Allah ya karba ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya karba sannan an dawo maka da ita ka raba ta ga ɗan uwanka na kusa mutum ya ɗauki kuɗin ya bayar sai Allah ya ce zawul qurba ga ɗan uwansa na kusa ya ba su sannan wale tama da marayu ranar nan mun fara magana akan abin da ya shafi marayu wanda yana daga cikin ajanda ta makarantar nan da za ta kula da shi insha Allah in dai muka kafa wannan asasi a yanzu muka iya daukan nauyin ƴaƴan wasu a sadda ba su da iyaye mu ma nan gaba ko ba mu ba ma duniya in Allah ba za su zarta ba da izinin Allah wata kisan da ke cikin suratul kafi ta nuna mana haka ta duk mutumin da yake salihi ne yayi salaha bayan ba shi insha Allah abin da ya kafa ba zai Allah ba zai bar shi ya rushe ba sanda annabi Musa kidir ya tsaye wannan katangar har yake cewa ai laushi ita lattafasta alaihi ajara sai yake to qala hadha firaqu baini wa baini sa unabbi'uka bi ta'wili ma lam tasti alaihi sabara bayan yanzu ya bashi na farko na biyu na uku sai yake masa wa ammal bidaru fa kana li gulamaini yatimaini wa kana fil madinati tahtahu kanzul lahum wa kana abuhuma salihan to tunda baban mutumin kirki ne sadda zai mutu ba wanda zai ɗauki amanar dukiya ya bashi ya roƙi Allah ya ce Allah ya tsare dukiyar kuma Allah ya yi nufin sai ya tsare dukiyar shi yasa da katangar ta faɗi mutane za su wawace sai Allah ya tsoro ne sai na tsaye da sai na tsida katangar saboda haka wallahu fi auna al-abdi ma kana al-abdi fi auna afihi in dai zamu taimaka ma dan uwan mu yanzu to mu ma nan gaba Allah ya kawo wannan ce mu ce mu da izinin Allah saboda haka mu ji tsoron Allah mu kula da harkan ainihin wato wannan marayu din sannan wal ne da kuma ainihin wato miskinai shine marasa shi sannan wabin sabil da mutumin da yake dan tafarki shine matafi mutumin da ya taso daga wani gari zuwa wani gari ko da kun ganshi cikin riga kuwa mai bala'in tsada to in yazo yana buƙatar taimako a taimaka masa to amma yanzu mutane sun bata abin za a gani ko kuwa an bata abin yanzu kuma gaskiya da gaskiya akwai wanda buƙatan tana kama su da gaske in aka bincika aka tabbatar wani da gasken mabukacin ne haka ne to a taimaka masa ko kuwa amma in aka bincika sai aka gano dan fuwan ne ya mai da abin hanyawa wani sai ka ganshi masallaci goma a wata daya ya tashi nan masallacin ya biya ni can an jima sai ka ganshi ya kulla wani wani masallacin to kaga irin wannan ba daidai bane kamar yadda bayani zai zo nan gaba sannan wasa'ilina da kuma masu roƙo malamai sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hana ruku imam nawawi ya buɗe wannan asiri da salihina. kuma yake duk mutumin da yake roƙon mutane man sa'alan nasa ta kasuwar. wanda ya roƙi mutane saboda ya tara dukiya annabi ya ce a faɗa masa garwashin wuta yake karɓa yana ci ya karɓi kaɗan ko ya karɓa da yawa kuma wani hadisin sai ce wanda ya roƙe ku dan Allah ku bashi kuma Ƙur'ani ya ce mana wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham mu duk tsoron Allah no saboda haka sai Allah ya ce mana wattaqullaha allazi tusaaluna bihi wal arham to wannan hadisin da wancan da annabi ya ce wanda ya ce roƙi mutane dan ya tara dukiya da kuma wanda ya roƙe ku dan Allah ku bashi sai malamai suka ce akwai mutumin da zai shiga cikin buƙatuwa mutum ne kuna tare da shi kun san yana da abun yi watakila ma yana daga cikin masu taimaka ma harkokin addini sai bala'i ya faɗa masa dukiyarsa ta kone ko barayi su ƙwace ko kaza ko kaza sai ya tashi cikin jama'a yake jama'a kowa ya san ni ne wani da nake yin kaza an san kuma lalurar ta faɗa ne sai ce yana buƙatar a taimake shi da abin da zai har haɗa ya jari don ya ci gaba da sana'a to irin wannan wanda ya roƙe ku dan Allah ku bashi amma wanda ya mai da abin roƙon neman kuɗi to annabi ya ce a faɗa masa wallahi wuce yake karɓa yana ci to tunda akwai irin wa'incan masu wancan lalurar ta farko shi yasa Allah ya ce wa fi amwalikum haqqul lisa'ili wal mahru sannan Allah ya ƙara cewa annabi wa amma sa'ila fala tanhar wanda yazo yana tambaya ka kake masa tsaha duk da akwai malaman da suka ce tambaya ce ta ilimi to har tambaya ma ta irin wannan ya shiga ciki domin duka an annabi guda biyu an masa tambaya ta ilimi ya ba da amsa kuma an masa tambaya ta ainihin wato ta bukatuwa manzon Allah ya ainihin wato bayar da wanda ya zo yana ne yana ainihin wato tambayar me yake so ya nuna mana ba a so mu zamanto al'umma wacce take kima zaune kullum mu yi kokari ya zamanto mu ne zamu bayar ba mu ne zamu yi ba domin annabi ya ce yadul uliya khairun min al ne. sufula an fahimta yi amma yana abinda da yake sai sami mu ana kokarin masu karba za su fi masu bayarwa ne yawa kaga akwai matsala ai to shine wasailina sannan wasir riqab da kuma yanta bayi a lokacin da yake akwai bayi shi yasa Allah yake fakku raqaba aw ta'amin fi yawmin zi masgaba asalin ainihin wato ar-riqab shine dutsen da yake yana da wahalan ainihin wato hawa to amma tun da fitar da kuɗi kai aikin addinin Allah yana da wahala shi yasa Allah ya ce kaba, raqaba yan zamanin da yake akwai bayi ne a yanta su to yanzu sai dai a kalli ne badalin abin da ya shafi bayi a yi ainihin wato madadin shi sannan wa aqama salata da kuma tsayi da sallah duk inda Allah ya kawo maganar sallah cikin Qur'ani bai taba cewa ba wa fa'alu salata ko wa af'alu salata sai dai cewa aqama salata a tsayi da sallah dan ba duk wanda yake yin sallah bane yake tsayi da sallah ba a kiran sallah ta tsayu sai idan an kiyaye abin da ya kamata a kiyaye a cikin sallar na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan annabi ya ce mana sallu kama muni musalli Allah ka saka kuma Sheikh nasu bi na Albani da alheri sai littafi su su sifatu salatin nabi mina takbiri ila taslimi ka annaka taraha sifar sallar annabi tun daga kabbara Allahu akbar har zuwa sallama kamar ga annabin kana gani tunda ai umarnin da annabi ya bayar ni bana nan sai baka nan kuma umarnin ya shafe ni ya shafe ka lalla in ba an samu irin waɗannan jihadi zan malaman ba sun yi aikin ya za ka yi inda salatin nabi da yayi littattafai bahasu sai da bi wajen littafi ɗari kafin ya littafin wani ma ganin ma littafi ɗari a wajen shi aiki idan ya tashi in zai kawo annabi yana yin kaza in ya kawo kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fa'alu kaza fi salatihi to idan ya kawo in ya jero hadisan kai in ka zo kana karatu zaka dauka cewa hadisan a littafi ɗaya suke baka san aikin da aka yi ba to yayi shi ne akan me akan ainihin wato sallah sannan malamai suka ce sallah tana ɗaukan kusan ma'anoni guda goma a cikin qur'ani na farko suka ce akwai salatu shar'iyya wacce muka sani Allah ya kira ta sallah a cikin qur'ani kisa sa farko da yake mana zalikal kitabu la riba fi sai yake hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan nabi suka ce dukkan ko kuma wancan duk inda Allah ya ambaci sallah ya ambaci zakatu wannan sallar da muka sani ita Allah ta'ala yake yake magana sannan na biyu suka ce al-maghfira Allah ya kan kira gafara a cikin Qur'ani da ma'anar sala sallah an karanta a baya ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma huwa alladhi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu sannan al-istighfar ana kiran ki sallah a Qur'ani Allah ta'ala shine ya faɗi wannan cewa huwa alladhi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu sannan addu'a ana kiran shi sallah Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim manzon Allah sallah zai musu ko addu'a zai musu addu'a zai musu sannan alqira'a karatu ana kiran shi sallah Allah ya ce wala tajhar bi salatika wala tuqafit biha wa saki baina zalika to da irin wannan zaka rike dan qur'ani zalla sai ka ce Allah ya ce wala tajhar bi salatika wala tuqafit biha kar a bayyana sallah kuma kar a yi kar a koyi to in zai yi ka zo kai sallah mu ganka kan mu ganka zai yi zai ce maka wallahi ban ai ana nufin ne ka'a bai sai ka ce to ina ka samu ai Allah ya ambaci sallah ne sallah Allah ya zai ce ai a dako tarjama ma na mallam Abakar gon sai ka ce to shikenan in ko ka dako shi ka kafa hujja da shi wani waje ni ma sai na kafa maka hujja da shi wani waje afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd sannan addini addini ana kiran shi sallah a Qur'ani Allah ta'ala ya magana a cikin suratul haddi cewa la huddimat sawami wa biya'un wa salawatu wa masajid yuzkaru fiha ismullahi alayhi sannan mawdi'us sala ko wadanda ake yin sallah ma ana kiran shi ainihin wato shine da huddima sawami'u wa addinu addinu ana kiran shi sallah kamar yadda mutanen annabi su'ayyu suka ce masa asalatuka ta'muruka an natruka ma ya abudu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha as-salawatuka ma'ana jima wannan addinin naka shi zai so ya ce wai mu bar abin da muke so kaza kaza kaza kaza Sannan sallar juma'a ana kiranta sallah Allah ya ce mana idan nudiya da salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillah sannan sallar la'asar ma Allah ya magana ta hadisunahuma min ba'di salati fayuqsimani billahi cikin suratul ma'ida sannan na goma sallar jana'iza ana kiran sallah Allah ya ce wa annabi wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum kafirun to saboda haka wannan shine ma'anonin da sallah take ainihin wato dauka to amma nan ana magana sallah da muka sani wacce ake farawa da kabbara a tsari da da sallama to wannan shine saboda haka ayi kokari a kiyaye sallan nan Allah da yake kawo cewa qad aflaha almu'minun sai ta alladhina hum fi salatihim khashi'un wannan yake wani yazo masallaci fa yana zuwa wato shafshafi sallan ya gama shi na kusa da shi ya ga wannan wasu irin sallaci da shigowar shi masallaci bi ma mutu a ce mutum ya ikama ba amma har ya ga masallama da aka tambaye shi kai aka ga masallaci ce to sallah ga mai karfi wani abu ne ai shi tunda yana ganin yana da karfi dogo ne saboda haka ba sai an bata lokaci wurin sallah ba ko sannan wa ata zakata da kuma ba da zakka kamar yadda bayanai suka gabata baya eh wanda Allah ya ba su hali su ji tsoron Allah su dinga fitar da zakka wallahi in mutum yana so duke shi sai albarka su ya dinga cire haƙƙin Allah kai Allah ya baka bai maka bakin ciki ba amma an ce ka raba gida arba'in talatin da tara ka bada ɗaya amma bada ɗayan ya zama masifa an tabbatar wallahi da masu kuɗi na zaka yadda ya kamata da kaso ɗari na fatara da ake fama da shi a arewacin najeriya ne sai an magance kaso arba'in saboda ne saboda akwai kuɗaɗe malam wani sai ka ji biliyoyi ake lissafi ba wani kaji ma tiriliyon amma eh? <laughs> malami ne na wajen ko wanda zai biya ok to wanda zai biya kudin da aka yi alkawari wanda bai biya bai rutsa ran Allah ya biya wala kano an ahadullah min qabli la wa lunar adba wa kana wa kana wa'dullah wa kana lahi masula alkawarin Allah abin cikawa ne aka haka tsoron Allah a ji a cika duk wanda bai ba da nashi ba fi dalika na fasil mutana yasu saboda haka duk wanda bai ba da nashi bai rutsa ran Allah ga malam amini can a waje bai da nashi to wannan yana daga ciki wato a ji tsoron Allah masu kuɗi mala'u a dinga yin wato ainihin wato zakka wallahi mafi yawanci kaso ɗari daga cikin su wallahi in ka rantsi da Allah ka ce kaso casa'in ba sa zakka ba kai kuskure ba kuma idan ka dawo ka ce kaso goma masu zakkan su ma bantara suke kaso biyar tunda ba gwamnati ba ce za ta zo ta ce dole sai ka bar kawai abinda mutum ya ga dama shi zai zo ya ba ku yake zakka ne shi eh ana zargin malamai malamai masu zaka ba eh to malamai ma masu kuɗi su ji tsoron Allah akwai malaman da yake masu kuɗi ne mana aran ma <laughs> saboda haka su ma malamai ya kamata su ji tsoron Allah ko kuwa malami ya kamata ya zama yana koyi da annabi in an kawo mai wata rana shi ma ya ɗauka ya ba wani haka ake ko ba haka bane babban mai gida haka yake ko kuwa saboda shi ya ɗauka samu a bayar shi ne wadata ba samu a riƙe ba da haka duk buƙatar da ka zo da ita sai a ce to gashi shi yasa shi yake kyautar da ba a yin talauci sai a ɗauki raƙumi ɗari a ce je ka an baka kyauta haka ake ya kamata malamai gaskiya ana zargin malamai ba sa yin zakka saboda haka malamai ya kamata su tsoron Allah su dinga fitar da zakka saboda muhimmancin zakka fa sai na abubakar ya ki wasu mutane fa sanda ya shirya ya ce sai ya ji ya yaƙi su bayar da son annabi suka ce su sun yi da za su yi sallah za su yi azumi amma ba za su ba da zakka ba saboda zakka Allah ya ce annabi ya karba a hannunsu ne tunda annabi bai nan babu wani mutum da za su iya bashi zakka sai na abakar ya ce wallahi la na man farraqa bayna salati wa zakka Allah ya hada sallah da zakka da yawa cikin Qur'ani yace ni kuma na rantse da Allah sai na yaki duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka sai na Umar ya zo yace za ka yaƙe su bayan mutanen nan annabi ya ce umartu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah fa idza fa'alu zalika hazuwa karshen ajiz asamu minni dima'ahum illa bi haqqil islam sai na abakar yace ai zakkar da suka hana yana daga cikin haƙƙin musulunci saboda ka sai na yaƙi ta akan shi yace kai bari ka ji law mana uni da za su hana ni da baibayin igiya ko dan karamin ɗan akuya wannan suke ba da shi a zamanin annabi a matsayin zakka in suka hana ni wallahi tallahi sai na yaƙe akan wannan abu ka kusan abin da za a shirya bataliya ta sojojin musulunci a ji a kai maka hari a yaƙe ka a kan shi ka kusan yana da girma a musulunci to Allah ya kafa zakka ne a musulunci saboda a yaƙi talauci kuma duk inda ya maganan zakka da wasu gurare daban-daban za ka ji kuɗin yake cewa a ba mutum in an bashi ba abin da ya dame ka me zai yi da shi kai dai Allah ya ce ka bashi ka bashi kenan ka gama ka gama naka to wannan yana daga ciki sannan walmufuna bi ahadihim idza ahadu da masu cika alƙawari tsakaninsu da Allah ko tsakaninsu da mutane ɗin wanda yana daga cikin matsalar da muka samu kanmu shine akwai matsala wajen alƙawari sannan wa aufu bil ahd innal ahda kana kana mas'ula alƙawari abin tambaya ne wannan matsalar ya kamata mu ji tsoron Allah gabaki daya akwai matsala ta kowane bangare ta bangaren malamai ne da ustazai da ɗaliban ilimi da jama'a gari a wani abu muke da shi afirkanta ba haka ban masu kwallo tun da ake yin kwallo ba a taba cewa za a yi kwallo karfe kaza ba aka saba ba ba sai an cika to mu tsoron Allah a kiyaye wannan ainihin wato alƙawarin yana da muhimmanci a cikin ainihin wato addinin musulunci Allah ka sa mu dinga kiyaye wannan ainihin wato alƙawarin wannan alƙawarin yana da ainihin wato matuƙar muhimmanci yadda ya ainihin wato kamata a cikin addinin musulunci sannan wasu wasabirina da kuma masu haƙuri mun riga mun yi bayani akan haƙuri da matsayin haƙuri da kuma maratin na haƙuri irin wannan wasabiri na ya zo sau goma sha biyar ne cikin ƙur'ani ya zo watan ayan ya yi ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was salati inna allaha ma'as sabiri sannan mun karanta wa bashiris sabirina alladina idza asabatuhum musibatun sannan mun karanta nan was sabirina sannan da mu karanta tan قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة bi iznillah wallahu ma asabirin cikin suratul ali imrana as-sabirin was-sabiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil asha da kuma am hasaytum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin da kuma wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna kaseerun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'u wa mastakanu wallahu yuhibbu as-sabirin a cikin suratul anfal ya zo so biyu ya ayyuhal na amanu ati'u Allah wa ati'u rasula ko ya wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru sannan ya ƙara cewa al'ana kaffafa an kuma wa alima anna fikum dha'afa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atin wa in yakum minkum alfun yaglibu alfayn bi idnillah wallahu ma'as sabirin sannan ya zo tan wala in sabartum lahu khairun lis sannan ya zo can wasabirina innal muslimina wal muslimat har yaje wasabirina wasabira sannan annabi isma'il ya faɗa ya ce ainihin wato satajibini insha Allah min as-sabiri haka yazo sannan as-sabiruna bidamma ainihin wato as-sabiruna su uku yazo to Allah ya ce mana wasabirin da masu hakuri fil ba'sa'i al ba'sa'i wasu malamai sun fassara shi da shine suna da hakuri a lokacin talauci an fahimta yi waddarra'i da kuma lokacin rashin lafiya in Allah ya dora maka talauci da rashin lafiya to ya zamanto kana da haƙuri a kan shi dan manzon Allah yana yin zazzabi Abdullahi dan Mas'ud ya je ya kai ma annabi ziyara ya ganshi yana zazzabi yace kana yin zazzabi yace ya rasulullah kana yin zazzabi zazzabi mai tsanani yace kwarai kuwa yace ai mu zazzabin ma ba irin naku muke mun an tashi sai an ninninka mana ku ba irin naku ake ba yace to haka kana da lada ninki bi kenan annabi yace masa kwarai saboda haka wannan ne sannan wahinal ba'as sannan masu yin haƙuri a lokacin kuma kwamawa da makiya idan ba a haƙuri to kwamawa da makiya ba zai yi ba don wata rana zaka ga tashin hankali ko kuwa sannan aka yi tunturin don aka zo garin madina aka ce sai an zo an karar da annabi da duk wanda yake kan addinin annabi aka yi wani gangamin da ba a taɓa irin shi ba a lokacin annabi ya kalli taron jama'an nan ya ga kai wa'annan mutanen ba zai yi ba a yi fito na fito da su ya kira mutum dama Allah ya ce wa hun fil amr ya kira su yana shawara da su ya za'i ya za'i Salman al-Faris ya ce to gaskiya mu a Faris idan irin wannan yakin ya taso muka ga ba za mu iya bugawa da makiya ba abinda muke mukan haƙa rami ne mu zagaye garin mu da shi ta yadda makiya idan sun zo ba za su iya afkawa cikin garin ba annabi ya karɓi shawaran Salman al faris aka zo aka fara haƙa wannan ramin a wajen waka wannan ramin sai da aka yi awa saba'in da biyu manzan Allah bai ci abinci ba da sahabbai sai da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna alaiha rihan fa arsalna eh? fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam taraha wa kana Allahu bima ta'maluna basira iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zagatil absar wa balagatil qulubul hanajir Wata tazunnuna billahi bununa Allah ce hunalika a can wajen ne hunalika tuliyal mu'mina wa zilzilu zilzala kai tunda kada an ce zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzala kai ka san tashin hankali ne shi yasa alkiyama ma Allah yake iza zulzilatil ardu zilzala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim to Allah ya kira abu yake masa shewan alim kuma ya ce tuliyal mu'minina wa hunalika tuliyal wa zilzilu zilzalan shadida yasa ai mala Aminu ji a bayanan shi ya karanta am hasibtum anta dakhulul a cikin ya'atikum masalul ladina khalaw min qablikum masatkum alba'sa wad-dharra'u waz-zilzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata duk wannan to ba zai yiwu ba to shi yasa ibnu qayyim ya kawo a cikin zadul mi'at maratib na jihadi duk wanda yake so ya jagoranci mutane a wajen jihadi to dole sai ya bi matakai daban-daban ya kawo wajen mataki guda goma wanda yake so zai iya koma ya je duba mun karanta wasu a nan a cikin firkatun najiya na farko ya kawo dole sai ka zamanto akwai al'ilmu yace ilimin nan kuma ba zai ba dole shine sanin Allah da manzon Allah da sanin addinin musulunci ta hanyar dalilai bayan kayi ilimi ce bai isa ba dole sai an samu al'amalu bihi ana yin aiki da abin da aka karanta bayan an yi aiki da abin da aka karanta mataki na ku yace addu'a wasu ilaihi wanda ba su fahimce ku ba ku kira su su fahimce ku ku isan musu da sakon na hudu yace as-sabru ma zafi. sadda kuka tashi kuke kiran mutane sai kun yi hakuri kan cutuwar da za a yi muku dan sai an zage ka sai an maka sharri sai an maka tsage duk abin da baka tunani wata kalma ta muni da za a faɗa wa ɗan adam to ka jira in ba ka tashi ka ce za ka yi wannan aikin to sai an faɗa maka in ka tashi ka fara ka ji wannan ya zage ka wancin ya yi da kai wancin ya maka shari wancin ya maka kagi ka ce to kai shikenan sai yanzu a ce duk garin nan duk unguwan nan ni kaɗai aka sa ma ido shikenan kawo ƙarshe kenan an gama da kai Allah ya kiyaye sannan sai Allah ya ce ula'ikal ladina sadaqu wa'annan su ne masu gaske Allah ka sa muna da gaske sannan ya ce mana wa ula'ika humul muttaquna wa'annan su ne masu ainihin wato tsoron Allah subhanahu wata'ala Allah ka samuna daga cikin almuttaquna Allah ya ambaci irin wannan almuttaquna su biyar a cikin Qur'ani yana cewa almuttaquna almuttaquna almuttaquna to tun daga farko zuwa ƙarshen wannan ayin tun daga walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin kowa ya je dabbaka siffar ya gani akan shi idan ya cika ta to yana daga cikin ula'ikal ladina sadaqu wa ula'ika humul muttaquna in kuma a akwai biyu uku da suke da matsala to shiga cikin almuttaquna akwai wa akwai matsala sai ai kokari a cika biyun ko ukun da suka rage dan mutum ya shiga cikin me almuttaquna dan idan an je lahira Allah ya dara mutane gida biyu a cikin suratul zumar ya ce wasiqal ladina taqaw ila aljannati zumuran حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين والله الشقي matsiyaci daga cikin matsiyata shine wanda sanda mala'ika zai ce salamun alaikum tuntun fa dakulu hamin khalidi ku shiga to amma farkon ayar ne Allah ya tafi da yake wasiqal ladina taqaw za a kora wanda za a raka wanda suka ji tsoron Allah sannan hawa sirati ko bi ta jahannama Allah ce waye sun nunajji alladhina taqaw sannan da mu tsiratar da masu tsoron Allah sannan ce ma in awliya'uhu illa almuttaquna babu wani masoyin Allah sai wanda yake jin tsoron Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun sannan ce mana wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa mu yi guzuri guzurin da yafi kowane guzuri shine tsoron Allah sannan ce mana ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha amma ya ce mana wali ba su takwa zalika khairu rigar tsoron Allah ita ce rigar da tafi kuwa sannan ya ce mana ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi kuwa girma a wajen Allah shine wanda yafi ainihin wato jin tsoron Allah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya samu daga cikin ainihin wato almuttaquna sai eh, Allah ka samu daga ciki kamar yadda muka yi bayani jiya insha Allah yau wannan karatu zai yi abin nan gobe ne ranar da za mu rufe wannan karatu kuma idan mun ce rufe karatu mu a wajen mu ba an rufe ba kenan ko kuwa tunda aikin kenan eh, bayan sallah za mu dawo a ci gaba da karatu kamar yadda aka saba guraren da muke yin karatu insha Allah za mu ci gaba amma da ƙari lillazina ahsanul husna wa ziyada to bayan wannan insha Allah gobe malaman mu za su halarci wannan wajen za su samu wannan waje albarka da izinin Allah mun san mu alfahari muke ma a ce ma muna da malamai yau saboda haka wani shi kokari yake ya koye malamin shi a cewa shi a mu alfahari ma muke a ce muna da malamai ko kuwa to saboda haka wannan shi ne akwai yan uwa masu gudanar da irin wannan aikin wanda suke yawa a bayan mu suna maganin cewa lallai suna buƙatar agaji daga gurin yan uwa ba na kuɗi bane kun san dai sanda aka yi maganan kuɗi to na kaga mutum ya so sa iya almalu sun المال بالمال bilmali da kasarata mailin insani iliya a'a suna buƙatar duk wanda yake da gudunmuwa irin wannan da zai bayar ta sa kai kuma ana buƙatar ɗaliban ilimi ne to insha Allah zai iya samun su ya ainihin wato ba da gudunmuwar shi kuma wannan yana da kyau duk inda ake aikin addini mutum ya zama ɗan sa dan ba da gudunmuwa a kai Allah ya kira mu yace mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih yace mana wala tamutunna illa wa antum muslimun an tambayi wani malamin an ce yaya za a yi mutum ya mutu akan musulunci bayan bai sun yaushe mutuwa za ta zo masa ba sai al-imamu ibnu kasir ya bada amsa yace faqad jara Allahu al-adatahu al-karima Allah ya gudanar da al'adar shi mai girma anna man nasha'a ala shay'in asha alayhi duk wanda ya taso akan abu zai rayu akan wannan abu wa man asha ala shay'in mata alayhi duk wanda kuma ya rayu akan abu zai mutu akan abu wa man mata ala in bu'isa alaihi duk wanda kuma ya mutu akan abu to za a tayar da shi wanda yake so ya mutu yana musulmi to ya rayu akan musulunci sai Allah ta'ala ya masa gaman katar sai ya mutu yana kan wa yana kan ainihin wato musulunci kuma mu yadda mu gamsu mu ne za mu wannan addinin ba mala'iku bane za su zo daga sama kawai abin da mutane muke so su gane wallahi babu wani mutum da wai idan babu shi ba za a addini ba ku kalli wanda ya fi kowa daraja a doron duniya ne shine manzan Allah ma amma annabi ya koma zuwa ga Allah akwai inda addini bai je ba sai bayan ba shi addini ne in ko annabi zai bar duniya ya zama to barin shi duniya bai sa addinin Allah ya tsaya ba ka koma gefe ka ce ba za ka ba zai taɓa yiwa ba kuma addini ya tsaya wannan alƙawarin da Allah ya ɗauka ta huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-kafirun wannan ka'idar tana nan abin da muke cewa dan uwa kama roƙi Allah cewa Allah ya sa kana daga cikin wanda zai amfani da kai daga wannan addinin wallahi wata daraja ne to da ka dinna mutum yaga ana wata fafutuka da kai komo wajen yadda za a daga addinin sai ya kokari ya zamanto akwai gudunmawar shi ta karfi ko ta shawara ko ta wani abu dan addinin ya ci gaba Allah ta'ala muke roƙo ya shirya da mu saboda haka za mu tsaya nan abinda da muka yi kuskure Allah ya fi mana abinda kuma muka yi daidai Allah ya sa mu musharaka cikin ladan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk hmm? okay wannan layin ko a to kenan